an samu ingantaccen zaman lafiya a wannan wata yalwa inda abin ya faru sakamakon shiga tsakani da 'yan sanda su yi da sauran jami'an tsaro. Kun iya gano musabbabin abin da ya tada wannan rikici? Zuwa yanzu abin da bincike nuna mana shine akwai wani matashi da ya hada eh, bikin rana haihuwa wato balde sakamakon haka ne kuma faɗa ya kaure tsakanin matasan da suke eh, suke halarta wannan eh, balde party wanda shi ne sanadiyar ya kawo wannan rikici. Ina batun da ake cewa akan 'yan mata ne wannan samarukan da suke wannan biki na tuna ranar aihuwan ɗaya daga cikinsu ya faru? Ito, eh ka san kamar da na gaya ma bikin ranar haihuwa ne so abu ne ba za ka iya cewa ka raba shi da eh, samun halartar mata ba eh, zuwa irin wannan wurare. amma dai abin da zan iya cewa game da masaddadin abin shi ne da abin da ya kawo shi kuma muna bincike a kai. kaman akwai batun mutuwa ma da aka ce an samu kaman mutane nawa ne suka rasa rayukansu eh mutum uku su rasu a yayin wannan rikici mutane takwas sun samu rauni kun iya kama wasu haka kuna bincike eh mun kama mutum saba'in da shida zuwa yanzu kuma muna ci gaba da bincike wanda kuma eh, namba din zai iya karuwa daga saba'in da shida sakamakon bincike akwai batun kone-konen gidaje ma da aka yi an kona gida biyu an kona mota daya kenan wannan rikici za ku ce na matasa ne bai da batun addini ko kuma kabilanci a kai? Eh, shi wannan rikici gaskiya bai da alaka da addini ko kabilanci eh, rikici ne na matasa wanda kada aka fara shi daga birthday wanda idan ka bincika za ka samu cewa shi wannan bikin eh, birthday da ake za ka samu cewa ya samu halartar kowane bangare na addini a kenan akwai alama kenan kyakkyawa alaƙa tsakanin su eh, sanadiyar eh, wannan rikici. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya.